wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullah hmm, social media manya social media zamani allah ka samu rabu da ita lafiya wato wato akwai abubuwa da yawa a social media ah, kullum ina faɗan wannan magana shi fa musulmi ya san fashi musulmi ne yana da tsari yana da addini yana da iyaka to ba kuma bane komai za ka rika afka masa ba bagatatan ya kamata duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ka san hukuncin wannan abu a addininka domin kar ya zamanto kana ganin abu a ibada kake ko addini kake ko burgewa kake yi babban haɗarin shi ne a ranar da mutum ya kwanta kabari shi ne babban haɗarin a wannan lokacin mutum zai riga ya gane ko shi waye domin kwanciyar kabari shi ne farkon tashin kiyamar ɗan adam duk ɗan adam ɗin da aka tsaga ƙasa aka sa shi shi a daga wannan lokacin ya riga ya san da inda zai tafi sannan kuma a je wajen allah subhanahu wa ta'ala mutum ya tashi ya yi bayani shi da Allah subhanahu wata'ala ba tafinta baka da baka asarar duniya ne ya zama to a ce a ranar tashin kiyama an ɗauko littafin mutum ya yi asara babu wani aiki a ciki babban asarar ɗan adam shi ne ya zama to ya yi aiki a wannan duniyar da yake tunanin aiki ne na Allah na lada ya tashi a wajen Allah ba a karɓa ba wannan babban asara ke. saboda haka sirri na aure sirri na zaman gidan aure tsakanin mata da miji abu ne mai girma abu ne mai daraja amma idan ka zo social media ta wannan zamanin sai ka ga gaba ɗaya al'amarin cikin gidan mutum al'amarin cikin ɗakin mutum al'amarin mu'amala inna lillahi wa inna ilaihi har mu'amala yadda ake yin ta da yadda miji yake mu'amalantar matarsa da yadda take mu'amalantar mijinta kuskuren da aka samu sai ka ji shi wai a social media ana bayani la hawla wala quwwata illa billah kai baka da sirri ke baki da sirri duk abin da ke cikin gidanki ke dauko shi ke kawo social media abin da ke cikin gida ka ɗauko shi ka kawai social media kai ka ce ba musulmi ba ba mu da kishi banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dayus ba zai shiga aljanna ba dayus ba da dayus mutum bara kishi malamai suka fasa magana duk mutumin da bai kishi matarsa ƙanshin aljanna ba ba zai ji to ba ya tsaya ga mata ba duk mutumin da bai kishin mahaifiyarsa duk mutumin da bai kishin ƙanwarsa duk sun shiga saboda ka ya uwa mu ba a hankali da social media wallahi kar ya zama to mun tashi a ranar tashin kiyama mun yi babban asara komai an ɗauko shi an kawo shi sadaka an ɗauko an kawo kyauta an kawo an kawo duk wani abu da ka sani an ɗauko an jibo akwai waɗanda muke musu uzuri kamar ni na sha ba da misali ce amana mutane za su ɗauko su bani ba su san ni ba ba su san inda nake ba ba su san garin da nake ba amma za su ɗauko amana ta taimako ko sadaka ko wani abu su ce a kare na so a amana kaza ko a ba kaza wannan amana ce ba laifi ka je ka bada ka ɗauki hoto ko kai bidiyo ba su ga abin da ka bada ya kai ga hannun waɗanda aka ce a bayar amma ba wai komai ba sadaka za ka ba albajiri sai ka ɗauka riga za ka ɗauka ka ba za ka sai ba mutum sutura sai ka ɗauka fasinali kai in za ka yi ana so ka yi a ɓoye a fahimta ka yi a ɓoye amma amanar mutane su ɗauko kuɗi su tattara su ce ka je ka bayar ko ka je ka yi kaza wadda ba laifi saboda gudun uzuri saboda a bari yanzu ta yi karanci don allah ba gyara rayuwar ba a social media miji miji ne ba mijin kara ne, ba mijin yan tsada ba ne, ba mijin wasa ba ne, mijin gaske ne ki rike mijinki ki zo ki ta tallata mijinki wasu suna nan suna ta kafa mai gaban zuka jira kawai suke samu wani kaf ki rike mijinki wo ki rike mijinki fa wallahi ki rike mijinki ba wayewa ne ba cigewa bane ki je ki ta ɗauko ba amalan miji ki kira jibgowa ana nan ba wayewa ne ka je ka ta ɗauko ba amalan ka da tun da waye kana jibgowa kai ba ka da kishi ne mutane na lullaba iyalinsu suna kakkaba iyalinsu kai kana bayyanawa birgewa ke nan shi ne addini Allah shirya da mu Allah ya sa mu gyara wani abin da in muka gani wallahi babu iya yin shiru sai mu yi magana gaba ɗaya da mu da ku Allah ya shirya mu Allah ya gyara mu ba salama.